wata ƙididdiga da hukumomin jihar ta kano suka fitar ta nuna ambaliyar ta bana ta rusa gidaje 36,254 a 34 daga cikin ƙananan hukumomin jihar 44 ibtila'in ambaliyar ya lalata jimlar gonaki 14,364 a sassan jihar ta kano yayin da aka rasa rayukan mutane 23 sai kuma wasu fiye da 100 da suka jikkata sanadiyar ita wannan ambaliya. watanni biyu zuwa uku da ɗauke ruwan sama a wasu sassan arewacin najeriya hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar kano ta ce ta fara rabon kayan tallafi ga waɗanda wannan ibtila'i na ambaliya ya shafa a bana. Da kayan da ita kuma ba da agajin gaga ta ƙasa take kawa da abin da ita kanta gwamnatin jihar Kano take kawa akalla yanzu mun raba kayayyaki ya kai na biliyan biyar wanda suka haɗa da kayan abinci da kayan gini da sauran abubuwa su kansu har yanzu mu gama raba su ba tukuna. Na gonaki yana nan shi ma yana tafi saboda abubuwan a hankali muke abin akwai eh, wato kwamiti da shugaban ƙasa ya kafa wanda mm, mai girma ministan eh, harkar ruwa yake shagoranta shine wanda yake kula da ibtila'i na gonaki wanda ana nan ana ta aiki a kansa ba dare ba rana. Sakataren zartarwa na hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kano kenan Alhaji sala Aliyu Jili. Sai dai wasu daga cikin magidanta da wannan ibtila'i na ambaliya ya ritsa da su a ƙananan hukumomi irin su warawa da wudil da ajingi na kokawa kan yadda hukumomin biyu ke raban kayayyakin tallafin. Wai ba mu ba wanne ba mu ba mu ganshi ba ma. Wasu sun dake ba su kawo ba. Ni fa ko tafi ɗakuna na biyu sun ruhe na wannan makoci na uku ne wannan biyu ne nasu suka ruhe. Ni suna na Abubakar. Ni ko kyalle ban gani ba. Ban ga daidai da yin shinkafa ban gani ba ban ga kwano ba. kuma ɗakuna na biyu sun rushe ni dai nan na zuba Allah ido labari na ji amma ban gani ba sunana abdullahi ba abin da na samu ne ya tallafi ko daya labari kuma mun ji labari amma mu bai zo gare mu ba kuma lokacin da aka himma ba wanda kirki ya karba makwata ba mu kuma da ma bai zo kanmu ba shinkafa na rasa shinkafa da daki shinkafa za ta kai kamar halta guda ni dai a yaron a yaron gida wanda nayi banda mata mai gida shi ma mai gida ko kulli bai samu ba shugabannin mu su ne aka basu kuma ba su kawo mana ba suka rike to amma sakataren zartarwa na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kano Alhaji Sale Aliyu Jili na cewa su gamsu da cewa waɗanda muka je muka tantance su ne aka kai wannan ai misali yanzu ka ɗauki karamar hukumar ajingi ai so uku muka je kuma ba mu je haka sai da muka kai musu kayan agaji daga gwamnatin jihar Kano kafin ma gwamnatin tarayya ta kawo wannan karan da muka je da muka je da kayan gwamnatin tarayya muka ba to waɗanda muka tantance su ne ake kaiwa kuma in mun je muka mika list wato sunayen waɗanda muka tantance ga shugaban karamar hukuma. yanzu waɗancan da suke koke ina makomasu. makomasu shine duk wanda ban karɓi sunansa ba zance na gaskiya ba za mu yaudari kowa ba baya cikin kasan nan da za mu yi ko za mu yi ko mun yi ba baya ba ga gidaje da gonaki ambaliyar ruwa a damina da ta gabata ta lalata ɗimbin hanyoyin mota da gadoji da gine-ginen gwamnati da na cibiyoyi masu zaman kansu a sassa daban-daban na faɗin tarayyar Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.